wata harƙalla ta samu amma sai kun yi taka tsantsan don ba na son a samu matsala Uga in ne menene an gama insha Allah ba za a samu matsala ba haba uga aiki noman kai da kai ba a taɓa samun matsala ba sai a wannan na sani ba a taɓa samun matsala ba to amma gudun kada ta faru shine dalilin da yasa nake muku wannan jan kunnen. Kada mu oga mu harkan mu ba wata matsala da za a samu insha Allah. kawai ka faɗi abin da kake so mu kuma wallahi i will do it zo ka ansa kalli hotunsa. Uga ai wannan mun gane shi. Yawwa abinda nake bukata kenan. kuma har kullum ina gaya muku lallai lallai ku yi taka tsantsan wajen gudanar da wannan harkar ga akan wannan abu ne zaki sanya kina ce mana kar a samu matsala an ba wata matsala da za a samu minti biyu ma idan ka bamu na sani duk aikin da na sa ku lallai zai samu to abin da nake bukata ku gudanar da wannan aikin cikin taka tsantsan da kulawa ka gane abin da nake nufi eh oga na fahimta to ai magana ta ƙare zauna kurum wallahi ko mu ci ubanmu i will kill to tun da aiki ya kammala bari a kira mai gida kira oga yau ta samu dawa ta yi e nama yau aiki ya tafi yadda ya kamata kai kai kai ku daina dukansa dukiyar mu ce fa ina ganin matsalar network ce bari in tafi in zo da oga munafiki kai arzikinmu ne kana motsi kashe ka za mu yi wallahi a will yi. you mena muku mena muku me kama na sawa aka yi madauku ka yawa fada ya bamu ina jin yunwa ina jin yunwa don banki mu ma yunwa muke ji amma tun da ke arzikinmu ne me zaki ci me zaki ci shinkafa da wake shinkafa da me kace shinkafa da wake kutuma nan shinkafa da me shinkafa da wake shinkafa da wake kutumar bala'in nan kai bahaushe ne eh ke bahaushe ne wallahi ya ne a a a to ai dan uwanmu ne bahaushe bahaushe ne dan uwan mutum da muka je ya faɗi shinkafa da wake ai mun san bahaushe ne dan uwanmu tsabu gashin mutunci oga zai sa mu ɗauko dan uwanmu wannan bayi ba ne ba su suna kishin yaren su zai sa mu ɗauko yaren mu hmm. shine wallahi kaga sori abokina matsala aka samu muka ɗauko ka tashi tashi ba mu san kai bahaushe ne ba wallahi talayi mu yarbawa da hausawa akwai amana uga kin ga ke ne uga ke za ki bada umarni a kyale ta kawai ta tafi eh za mu kyale shi ya tafi wallahi bahaushe ne ki daina fitowa wallahi dan ubanki in kin kare fitowa sai mun kare kawo ki wajen nan ware kar ki nuna kin samu in kin nuna kin samu sai mun ci mu na samu uga a waya gashi nan tafi To a ina yake? Ta je ta yi fisari. Eh ya tafi waje ya yi fisari. Wallahi ku da oga ne. Babu abin da ya dame ni. Yanzu nan gashi nan tafi. Ke don Allah ke baki san fisari bane ba? Kun daga gema wannan ku da oga ne. Ya aiki ciki ne, ina harkar nan take. Oga tambaye su, wai ya tafi fitsari. Sake shi ya tafi fitsari. Kai kada ku gaina min da hankali yana ina. Wallahi wallahi oga bari in faɗi gaskiya. Ɗan yarbawa ne ya ce ya tafi tun da shi bahaushe ne dan uwanmu don ya faɗi shinkafa da wake. Kai dalla gafara, kai kafi ni sanin cewa shi bahaushe ne, ba ni na ce a kwamo so shi ba, kun je kun ɗauko shi. akwai ku zo ku ce min ya tafi fitsari muka sai ta tafi gida ta tafi gida kawai kai kada ku yana min da wayo kai yana ina ga magana gaskiya zan faɗi abin da ya sa mun tambaye shi ya ce shi bahaushe ne mun kuma mun ga 'yan kudu suna kishin yarensu shi yasa muka ce mu ma ba za mu cutar da yarenmu ba muka ce tafiyarsa eh oga amma ta ce za ta dawo ai za ta dawo na ja muku kunne lokacin kafin a fara haikar nan kar kuskure a samu matsala shine kuka bar gayan nan ya tafi to lalle lalle na ba ku awa 24 ku dawo min da shi idan ba ku dawo da shi ba sai na daddake kan mutum za mu dawo da shi insha Allah mai gida da fatan kun ji abin da na faɗa tashi ku bani waje ko in tasir ma mutum kai masoyanmu masu kallon shirye shiryen mu ku biyo mu a zango na biyu domin samun ci gaban wannan shirin ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ku yi mana lakin sannan ku yi mana comment wayannan su ne ke kara mana kwarin gwiwa wajen saka muku sababbin shirye-shiryenmu mu gode